Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da Halima Jumrau da kuma Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yanzu wata guda kenan bayan mummunan harin bom ɗin da aka kai wa jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna ranar 28 ga watan Maris. aka yi garkuwa da mutane sama da arba'in ciki har da ƙananan yara. A yayin da ake juyayin abin da ya biyo bayan wancan harin bom ɗin da ma yadda 'yan bindiga ke garkuwa da ɗaruruwan mutane musamman ma a arewa maso yammacin Najeriya. Sai ga hukumar tsaro ta DSS ta fitar da rahoto cewa 'yan ta'adda na shirin kai hari wuraren ibada da na shakatawa da sauran wuraren taruwar jama'a. Idan ba a manta ba, bayan harin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna, gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i ya yi kirarin DSS ta fitar da sanarwa cewa za a kai harin amma hukumomin tsaro ba su ɗauki wani mataki ba. To kawo yanzu wane mataki ake shirin ɗauka? Mun faru ne da jin ta bakin malaman addini domin jin irin shirin da suke yi domin kare kansu da mabiyansu bayan jin wannan gargaɗi na DSS. Sunana Reverend Thomas Marcus, ina nan da darikan Anglican Diocese ta Abuja. in dai zancen karin kanmu ne majamayu a nan abuja ba inda cocin da za a ce ta anglican da ba ta da masu gadi da suke tafiya ko lokacin sujada ko ma an fita sujada ba a cocin da ba ta da mutanen da ke gadi a gurin zancen karin bil'adama mutane dole ne mu wayar ma mutane kuma muna yi muna wayar da mutane duk inda kake ka zama kai mai lura ne mm. mai kula ne da inda kake duk abin da ka gani da zai zama abin da zai kawo matsala ta rashin tsaro mutanen da ke kewaye da kai ka samu biyu ko uku ka gaya musu don su sani in ma ya zama yadda za a kira masu tsaron ne ko 'yan sanda ko da su civil defense da ake gani a gaya musu domin dole ne mu da su mu yi aiki hannu da hannu mm. in ba haka ba za a ci nasara ba dole ne muna wayar ma kowa da kai wannan rashin tsoron fa na ƙasa hmm. ba na dss kadai ba ba na sojoji kadai ba ba na 'yan sanda kadai ba ba civil defense kadai ba aiki ne na kowa da kowa mu sa hannu mu haɗa kai duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya mu kiyaye shi wuraren da ake zama zaman da zaka zauna leti har ka makara da dare kana wajen mashaya muna gaya ma mutane wajen shakatawa har ka makara da dare kana gurin bai kyautu ba ko da ma tafiya ne za ka yi tafiyan da za ka yi har ya zama tafiyan dare ka kiyaye shi yi tafiyan ka da rana wanda ke bin ka a baya kana ganin shi wanda ke gaban ka kana ganin shi wannan zai fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana hassan Hussaini. kuma ni ne babban limamin masallacin Juma'a na Muslim Community Masaka Zone 5. A dangane da labarin cewa za a kawo hari, mu dai ba mu da wani labari cewa za a kawo hari a masallacin Idi. Ba mu samu wani labari ba, ba mu samu wani takarda daga gwamnati ko hukuma ba. don haka ba mu da labari akan wannan sannan abu na biyu matakan da za mu ɗauka shine muna da 'yan agaji waɗanda suke gudanar da aiki akan abin da ya shafi tsaro a masallatai da kuma wayanda suke na farin kaya akwai matakan da mu za mu sa don gane da kare rayuwar mutane gwargwadon iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu za mu yi amfani da su wajen wannan aiki insha Allah sannan kira da nake ma gwamnati duk lokacin da suke samu irin wannan labari cewa za a kai hari wurin bauta su ne su kare rayuwar mutane domin duk gwamnatin da ba za ta iya kare rayuwar al'ummanta ba bata cancanci gwamnati ba ita ta samu wannan labarin bata nemi limamai na wayannan masallace jagorori ta yi micin da su ta sanar da su labarin da ta samu domin su haɗa gwiwa da gwamnati da masallatayyan da jami'an tsaro wajen kare rayukan al'umma ba duk lokacin da aka ce an samu labari wani kungiya za su kai hari a wurare ya kamata a nemi masu wannan wuri a yi mitin da su a fito da waɗansu tsare-tsare na yadda za a yi domin su waɗanda suke ibada a wannan wurin sun fi kowa sanin wane ne ke zuwa idan suka ga bakon fuska ko suka ga wanda ba su yarda da shi ba ko wani tsari da za a yi na wani abu wadda za a kare rayukan mutane ya kamata gwamnati ta shigo ta zo ta ba wa mutanen nan shawara ko ta neme su su tattauna tare da su don haka gwamnati tana da aiki wurjanjan domin ba haƙƙin liman bane ya kare rayukan al'umma aikinsa ya jagorance su ne Ustaz Hassan Hussaini kenan da Reverend Thomas Marcus. Mun tuntuɓi wani masanin tsaro domin jin wace shawara zai bai wa al'umma a daidai wannan lokaci. Da farko dai sunana Detective auwal Bala Dirmin iya masani ƙwararre a harkar laifuffuka da tsaro a faɗin Najeriya da wajenta. Kuma shugaban kamfanin Kia Solution Consultancy Security Service a nan Najeriya. To akwai abubuwa guda biyu da suke faruwa. Na farko akwai abin da ake cewa OSS wato organic security solidarity da kuma a wanda abin da ake cewa mss mechanic security solidarity to yawancin mutane gaskiya sun fi amfani da abin da ake cewa organic security solidarity shi organic security solidarity dinnan wato wani abu ne da kowa yakan kulawa da kansa kadai ko kuma bai damu da abubuwan da suke na sababbin abubuwa da ya gani ba ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke bakon fuska ne ko kuma ya ba da kulawa da abin da za a haɗu mutane gaba ɗaya su ba wa kansu tsaro abin da ake cewa community security yawanci mutane suna kulawa da abin da ake cewa human security wato ba wa kansu da kansu tsaro ba su damu da abin da ake cewa community security ba to wannan shi mutane suka fi amma tunda shawara aka ce a bayar ya kamata mutane a cikin wayannan abubuwan guda biyu su ɗauki abin da ake kira mechanic solidarity security solidarity wato mechanic security solidarity nan shine mutane su lura da duk wani bakon abu da zai iya zuwa musu wanda ba su sani ba ko kuma wani bakon motsi da za su gani ko wata bakuwar fuska ko kuma mutane su ɗauki matakin cewa duk wani abu da suka gani wanda suke ganin cewa ya saba da al'ada ko ya saba da wasu abubuwa wanda yake ba irin na tsarin wannan yanayin area bane wato a kula da shi a ga menene in ma wani bakon abu ne kamar a ga drum ko kuma shara ko wata leda ko kuma wata mota da ta daɗe a wajen ba tare da an zo an ɗauke ta ba ko kuma duk wajen da jama'a za su taru a tabbatar da cewa wannan wajen duk wani abu da ake tunani za a samu na barazana to a tabbatar cewa an kau da shi ko kuma an sanar da jami'an tsaro mafi kusa don ɗaukan matakai na gaggawa wannan yana ɗaya kaɗan daga cikin abin da mutane ya kamata su lura da shi sai kuma uwa uba abin da muke bada shawara akan community security wato tsaro na matakin al'umma wato dole ne jama'a su dinga kowane irin labari ya je ba a raina labari kuma ba a cewa lallai labari gaskiya ne. Detective Awal Dirmin iya kenan wani masanin harkokin tsaro a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com/aminiya trust da kuma ta aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin Radio ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Idan mai sauraro na biye da mu shirin namu na yau ya mayar da hankali ne akan rahoton sirrin da hukumar DSS ta bankaɗo kan shirin 'yan ta'adda na kai hare-hare a wuraren ibada da wuraren shakatawa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin tsaro a Najeriya kan wannan rahoto na DSS. ga yadda hirar tas ta kasance. Sunana Malam Salihu Dantata Mahmud, masanin tsaro kuma darekta a ma'aikatan Salute Nigeria Initiative, tsaro. Eh. To madalla. Um, yanzu wata ɗaya kenan tunda aka sa bom a hanyar jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Kuma bayan wannan an sami tashe-tashen bama-bamai a wasu garuruwa. A matsayinka na masani ko mai sharhi kan harkokin tsaro, me za ka ce game da wannan? Kana ganin gwamnati ta yi shiru ne kawai ta ki sa ido a kan wannan lamari? Akwai sakaci ta bangaren jami'an tsaronmu. Mm. Dan idan muka ce gwamnati da ni da ke dukanmu gwamnati ne. Amma akwai abin da dokokin kasa ta ware ma kowa muna da jami'an tsaro fiye da iyaka amma akwai sakaci na wurin fifita daukan labaran tsere kuma a yanda duniya ta ci gaba ba wanda ka amfani da combat operation wanda za a zo a sa camouflage ko na sojan kasa ko na ruwa ko na sama ko na mafi a jiya tunkari mutane mm. sai an daura kwanaki an je an zagaye wuri ba tare da ma an san jami'an tsaro na wurin ba na horon hula da sauran abubuwa mm. amma na Najeriya kafin ma a je a yi komai za a je rediyo da talabijin da komai a yadda suke watsa wannan labarai su kansu yan ta'addan da yan bindiga daɗi suna da wakilai masu basu ah, labarai da sauran abubuwan sai ya zo a bata abubuwa don haka akwai sakaci ta bangaren aikin gwamnati duk da cewa su ba aljanu ba ne mu ma al'umma akwai gudun da ya kamata mu ba saboda in ka duba a inda a tashin bumabanan suke tashi in ake taɗanci da kuma harkar yan bilga daɗi mu mutane mazaunin garuruwa mutane sun san hanyoyin da suke zuwa da shi kasuwannin da hatta al'umma ma akwai masu basu man fetur abinci da komai kwanakin baya da aka kama wansu an gano su hatta mata akan basu to mu ma al'umma musamman mazaunan inda abubuwan nan ke faruwa ya kamata su yi annu biyu da gwamnati su haɗa su mara ma gwamnati a baya na wurin ba su labaran siri ranakun da mutanen nan ke zuwa da kuma su waye suke alaka da sauran abubuwan ta bangaren gwamnatin ya kamata akwai irin jirgin karamin nan da ake daukan bidiyo da shi da wura da ake kira drone hmm. akwai irin na awa takwas wanda gwamnati na iya sai jami'an tsaro a dinga turawa wurare kamar inda abubuwan nan suke faruwa za a gano ina suke taya suke tafiya. saboda ba za a ce a Najeriya akwai jejin da ba za ki duba lokutan da gandun daji ake renon namomin jeji da muke da wayansu sojin namomin jeji da ake kira gandun daji mm. sun san iyakan falgore zuwa inda ake eh, eh, kiwon namomin jeji na Kanji lake national park na jihar niger da kwara da sauran abubuwa amma a yau ina suke don haka wannan yanzu don a zo a cire wannan barakan tsaron haɗin gwiwa da fifita a ah, leken asiri shine kuma akwai concept na wannan community policing Mm. da lokacin da ake taɗanci a Borno akwai matasa sun zo sun ba da kansu sun ka formin civilian joint tax force saboda mai su sun san wayansu yan wayansu waye yan boko haram ni na suke bi da kwanaki to ya kamata ita kanta gwamnati wannan community policing yanzu a zo matasa su zo su ba da gudunmuwa in ma a zo ayyukan da sojoji da yan sanda da sojan ruwa da na sama da custom da immigration da kowa zai yi mu zo a bada gudunmawa mm. in kuma a tasu na ma'aikatan eh, shiga da fice na su immigration da custom jami'an tsaro na duka su zo su hada hannu su fifita labarai tsiri shi kaɗai zai kawo irin karshen wannan barakan Na'am to amma kana ganin laifin waye da duk waɗannan abubuwan da ka ambato ba su faruwa hakan yadda za a kawo ƙarshen wannan aikin ta'addanci a Najeriya? Laifin shugabannin ne, saboda musamman yanzu muna da babban harshen sojojin kasa na hmm. sama da na ruwa babban inspector general director general dss director general nia controller general immigration custom da sauransu hmm. maimakon a zo a zauna ofisoshi a fifita dubin yara wanda ake kira supervision saboda dalilan su zaman ogogin yaran nan shine akan wani yaro ya dinga sanin cewa baban shi yana duban shi saboda zai aiki yadda ya kamata lokacin da an ka sa bom ma jirgin kasa na hanyar Kaduna nan mm. babban inspector general ya je da kanshi ya saka yara wurare da da yanzu abin ya dan rage daga Abuja zuwa Kaduna aka ma babban harshen sojojin kasa ya je na sama shi ma ya je da zaran an tafi manyan su saka waye kamata ya je ba da umarni waye kamata ya je ba da iko da sauran abubuwa fiye da aka fifita bubin yaran saboda shi ne ake kira mora booster the moment wani GOC ko wani commanding officer ko AIG ko commissioner of police ko kuma area commander ko kuma squadron commander na Mopol yana na yana ta zage da sauransu mm. yaran ma za su yi aiki fiye da eh, yadda ya kamata. Na'am to amma kwanan nan kuma jami'an tsaro farar hula ta DSS ta fito da sanarwar cewa wuraren sujada su coci-coci da masallatai da dai wurin da jama'a suke taruwa sosai a yi hankali saboda wato su 'yan ta'addan nan sun ce za su sa bombs a waɗannan gurare kana ganin jami'an tsaro za su taka rawar gani don ganin cewa wannan abun da suka ce zai faru bai faru ba na farko ma bai ma kamata wannan ma'aikatar 'yan sanda na harin hula su fito. su sa 'yan jaridu masu sani ba an mm. shi sa muke cewa ma'aikatan leken asiri mm. kamata ai da sun ka samu wannan labaran sai su zana su yi mitin da sojojin kasa da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wani mataki ne za mu dauka za mu kayan ma'aikatu ne adana farin hula saboda ire-iren wa'annan wuraren mun san mene ina ne ake abin nan bauta Allah akwai na musulmai masallatai mm. akwai na kristoci totutuka akwai kuma wuraren wasa ne gardens da sauran abubuwa mm. to matakai kamata su dauka both waɗanda za su saka uniform da kuma 'yan leke asiri kafin matan da sun san sallah ita ce ta gabata nan zuwa litinin ko eh, la'adi za a yi sallah sai a tabbatar da cewa da yan civil defense da mopol da conventional police da dss da sojojin ƙasa da na sama da komai jirage har da helicopter na yan sanda ma duk a dinga ubarin dajujjuka ne wurare ne da yawa na'am to an gaida malam salihu dan tata wani masanin tsaro a najeriya a hirarsa da bilkisu ahmad To ma sauraro da wannan bayani na Malam Salihu ɗan tata shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed. Sai editan shirin namu Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.